da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. yau Alhamis 6 ga watan Afrilu na shekarar 2017 kamar yadda muka saba muna magana ne a harkar lafiya. Yau za mu yi magana ne akan abin da a turanci ake cewa alaji. abinda za ka ga mutum ya shaƙi wata iska ko ya ci wani abu ko kuma ka ga wata dabba sai kawai jikinsa ya mai da martani tare da haifar masa da mura ko kuma bororo a kan fatarsa da makamantansu. To shin mutanen ƙasashenmu musamman a can Afirka Shin sun san wannan lamari na alaji ko kuma borin jini ko borin jiki sakamakon abubuwan da Safinatu ta lissafa ko Suka ce salam yau da gobe gaskiya mu dai al'ummar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi alaji sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai don gudun kamuwar da cutar. Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe ni a sani na alaji shine idan mutum ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikinsa baya so. Za kuma mu je matsayin da maganar barkewar annobar sankarau ke ciki a wasu jihohin Najeriya guda goma sha shida, inda ɗaruruwan mutane suka mutu musamman ma a zamfara da abin ya fi kamari. Ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma ba da muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna. Aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku mu ilmantar mu faɗakar mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yadda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti. amsoshin tambarar da muka muku a shafin facebook da twitter na nan tafi sai kuma dr salihu ibrahim kwaifa da za mu tattauna da shi kai tsaye game da abin da ake nufi da boran jini ko alaji a turanci. To tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter ita ce, shin me kuka sani game da abin da ake cewa alaji a turance ta yadda idan wasu suka shaki iska ko kuma suka ci wani abu nau'in abinci ko kuma abin sha sai kawai su kama atishawa da mura ko kuma idanu su ta ruwa ko ma su yi bororo a jikin fatar su a sassan jikin su. Shin wannan abu me kuka sani akai ga amsoshin wasu ku. Sakon farko daga Usman Manaka mai ruwa Road Funtuwa ya ce yau da gobe hakika na wa tunanin ba wani abu yake kawo wannan cuta ta alaji ba illa yaƙe-yaƙen da makamai masu guba da ke bin iska yasa idan lokacin zafi ya yi sukan bi iska mai haɗa da zafi ƙarshe ma za ka ga mura mai kasala ko ciwon idanu da ma sauran cututtuka masu ɗauke da sinadarin makaman ke yaɗuwa ga jama'a. sai sani dahiru ya ce a gaskiya wannan abun akwai shi sosai ko ni idan wani ya dan murɗe min hannu ko kuma cikin damuna sai kawai in ga cikina na kumbura yana mani kaikayi saboda haka wannan abu akwai shi sosai da fatan za ku baiwa masana isasshen lokaci su yi mana bayani akan wannan cuta sai hafiz sani marabas attajiri ya ce tabbas wannan alaji shine ke afkuwa ga duk lokacin da jiki ya yi karo da abin da bai gamsar da shi ba kamar abin da ake kira burin jini da sauransu tabbas wannan unacceptable thing ko abin da ba a so kan faru lokaci-lokaci ga jikin bil'adama ko ya sha wata kwayar magani irin su chloroquine jikinsa ya kaure da kaikayi dole mutum sai ya nemi preton sannan ya samu makarin abin sai kamarar muhammad fulka ya ce kalmar alaji na nufin wani yanayi da jikin dan adam yake rikidewa da zarar mutum ya yi amfani da wani magani a wani yanayi da bai dace ba ya yi amfani da wannan maganin ko kuwa akwai mutane da halittar su ne idan kuma daga cikin garkuwar jikinsu yake idan ya yi amfani da magani sai kaga kuraje ko ƙoƙari ya fi sowa mutum da fatan masana za su sake mana karin haske sai yahuza kasim keti ya ce yau da gobe ina muku fatan alheri da fatan allah ya kara muku ilimi da juriya da haƙuri da jama'a Ni dai ba ni da wata masaniya kan wannan al'amari, amma dai na san wasu lokutan idan mutum ya je bakon wuri yakan ga kuraje sun feso masa sakamakon samun canjin ruwan sha. Na gode ina nan kusa da akwatin rediyo na ku tashi lafiya. sai nuruddin musa ille ya ce yau da gobe a gani na alaji yakan zo ne daidai lokacin da mutum ya shaƙi gurbataccen iska mai ɗauke da sinadarai marasa kyau ko ya taɓa wani ƙwaro ko jikin wata dabba ko kuma idan mutum ya ci abincin da wani ƙwaro ya fada ko abincin da wani dabba ya ci lokacin ne zaka ga waɗannan matsaloli da kuka lissafa sun faru da mutum ku tashi lafiya sai yara abubakar mannir ya ce hausawa suna kiran shi borin jini za ka ga jikin mutum ya yi birdindin kamar bulala saboda shan magani shakar wani abu ko tabawa wani lokaci ma har da kaikayi sai prince umar marafa gasol ya ce hakika alaji a gani na wani yanayi ne da mutum yakan tsinci kansa yayin da ya karo da abin da baya so kamar yadda kuka bada misali to allah ya kyauta sai halima muhammad haruna sa'idawa da halima aliyu gulde suka ce salam yau da gobe gaskiya mu dai al'ummar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi alaji sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai don gudun kamuwar da cutar sai isa lawan girgir ya ce yau da gobe ni a sani na alaji shine idan mutum ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikinsa baya so sai kaga jikin mutum ya fara kuraje da kuma ƙaiƙayi bayan haka alaji na faruwa ne ta shan magungunan zamani ko na gargajiya da kuma sabulun wanka da fatan jama'a za su rinka kula sosai da abubuwan da ke sa musu alaji sai hassan sas ya ce gaskiya duk abin da kuka faɗa yana faruwa da ni wallahi amma me mafita ko maganin abin na gode sai shehu adamu rijau ya ce eto eh alaji wani yanayi ne da mutum kan shiga yayin da jikinsa ya aron gama da wani abu da baya so kamar dai da kuka bayyana wato kamar ta shan iska ko ci ko shan wani abu saboda haka yana da kyau mutum ya guji duk wani abu da zai sa shi kasancewa a cikin wannan yanayi na alaji matukar ka san jikinka bai san abu to sai ka nisance shi domin dai hausawa na cewa rigakafi ya fi magani sai aminu adamu Malam dori ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika alaji wani sinadari ne wanda idan bai yi daidai da jikinka ba sai ya haddasa maka wata matsala ta daban ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa sai sadiq abdul ya ce yau da gobe hakika gaskiya ne ni ina alaji musamman idan na ci nama akuya duk jikina yakan dinga kaikayi sai uh, bafaji suleiman na faɗa ya ce tabbas alaji wani abu ne da ciki ke yi akasari idan an sha wani magani ko wani abu da zummar magance wata cuta amma a gaskiya wasu mutane sukan gwammace cutar da ke jikinsu akan wannan alaji din sai sale zakariya ya ce borin jini kenan wanda yake nuna karan batta tsakanin bakon abu da kwayar halittar jiki that is a clash between antigen and antibody sai mai nasarar meril asada ya ce salam yau da gobe hakika akan samu irin wannan a duk lokacin da hanci ya shaki wani abu akan samu irin wannan kazalika wasu idan suka ci nama akuya sai kaga jikinsu yana bar dala ko kuma kuraje hakan saboda irin wannan matsala da nama akuya ke kawo ma wasu idan muka koma shafinmu na twitter adbajo ga haladu ya ce ita dai wannan kalma ta alaji tana nufin afkawa cikin yanayi na rashin lafiya sakamakon cin wani abu ko mu'amala da wani abun sai at muhammad jafaru ya ce alaji a turance kalma ce da ke nufin iskar da mutum zai shaƙa ya yi masa illa a rayuwarsa watakila ya kai ga rasa rai sai at bashir nuhu owan ya ce yau da gobe kun taɓo inda ban sani ba amma zan tsaya in kasa kunne in ji abin da masana za su faɗa game da wannan abu wanda ake kira da alaji sai daga ƙarshe at s mai lange-lange ya ce alaji matsala ce da mai fama da ita baya son ko ƙanshin turare da hayaƙi da wari wani lokaci sai ya haɗa da abin da ake kira inhaler To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To. da fatan za a yi mana afuwa tangarɗar na'ura ta kame. Mm-hmm. Ta ki sakan mana kiɗan mu. Wasu makaji wanda ya ce wai eh. Eh, eh, makami ne masu guba ya sa shi abin da ya abin nan da shi. To muna magana kafin mu je ga maganan alaji din nan mm. duka da muke magana akwai maganar yanayin me ake ciki game da maganar annoban nan ta maganar sankarau da ta addabi wasu jihohi kamar goma sha shida a mm-hmm. Najeriya. Mm-hmm. Ah, Maryam na ganki da wasu 'yan. Eh Usman dai a jiya dai aka fara guda. gudanar da allurar rigakafi a nan mm. jihar zamfara inda mm. abin ya fi kamari mm. mutane aka ce yanzu 256 sun mutu eh. Eh. kuma yawancinsu ma yara ne shekaru biyar zuwa ah, goma eh, sha hudu abin ya fi shafa sosai to eh. kuma garuruwan da suka hada da katsina kebbi eh, niger state zamfara da mm. cross river da eh. ocean mm. da mm. jigawa da plateau so ya zama ma duka kasar kenan ba wai arewa ba ne ya gaure ko kuma wai abin da ya sa abin ya aka wahala kamar haka da ba a saba ganin shi wannan nau'in type c din a nan najeriya ba amma yana aukuwa a nan su america da su canada din nan ana samun wannan amma mu ne ba mu da wannan sai wannan karan ne abin ya sosai haka wannan to sai mu ce sai dai mu ce to sai mutane a ci gaba da kiyayewa kuma dama mm. dan a san me ake ciki din a zamfara eh to mm. Usman ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki game da magance bullar annobar sankaro a jihar ta Zamfara to salamu alaikum da muke magana da Profesa Abdullahi Muhammad Dinkafi, sakataren gwamnatin jihar Zamfara. To, sakataren gwamnati an ce maganar meningitis ko kuma cutar sankarau nan da ta shiga wasu jihohi a Najeriya inda kuma Zamfara ta samu lamba mafi yawa na waɗanda suka mutu da wannan ciwo. An ce kai ne shugaban kwamitin ɗaukar mataki a kai, me kuke yi a kai? Eh babu shakka ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma ba da muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna. Mm. Aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku mu ilmantar mu faɗakar mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yadda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti. Sannan har wa yau yana daga cikin aikin wannan kwamiti ta samar da isasshen magani domin baiwa mara lafiya a asibiti. kuma wannan kwamiti ne yake fafutuka domin ya ga cewa ya yi kai da kawo tsakanin shi da gwamnatin tarayya domin ya ga ya samo isassun maganin rigakafi mm. wanda a yanzu da nake magana da kai cikin taimakon Allah an kawo muna maganin rigakafi dubu ɗari uku kuma jiya ne aka fara kuma yanzu ne muke gewa yawa muna ganin yadda ake yake gudana. Mm. To madalla to amma eh, abinda nake son mu gane yanzu mutane sun kai nawa rahoton da kuka samu wanda suka rasu. Abinda alƙalin ma suka nuna na masana cewa zuwa yau mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da hudu sun kamu a yayin da mutum ɗari biyu da goma sha biyar suka rasa rayukansu. Hmm. Amma dai cikin taimakon Allah mafi yawancin wurare abun yana yin ƙasa. Domin za ka ga inda aka saba ana kai mutum goma ga yini ko ishirin sun koma mutum ɗaya ko biyu hmm. in dai ba wasu local government ɗaya ko biyu ba haka nan ne muke ganin abun har yanzu bai sauka ba sosai yadda ya kamata. Eh, to, to a kasan wannan shirin da muke yi da kai na yau da gobe shiri ne na matasa wanda yanzu muke magana da kai a ciki. Matasa mun gani a shafukan abota na sada zumunci su Facebook da Twitter cewa akwai magana da gwamnan Zamfara na cewa yawanci yana ya alakanta maganar sankarau da maganar cewa zinace-zinace na daga cikin abin da yake kawowa. Bayan duk duniya ta san cewa ciwo ne da eh. yake shiga ta ko ina ya fito a shaka iska da sauransu. Kana da abin cewa akan wannan? Eh. abin da zance ka san mutane wani bi ba su kwantar da hankali su fahimci bayani kamar yadda Allah yake cewa hmm. la ya kadu na yafkahuna hadisa amma abin da gwamna yake cewa shine kamar yadda manzo Allah ya ce idan al'umma tana laihuhuka to Allah na iya jarraba ta da curuttuka har waɗanda ba a san maganin su ba hmm. wannan magana ce shamila hmm. yana cewa wai mu gyara kayan mu, mu daina banna mu daina cin hanci mu daina rashawa mu daina duk abin da bai dace ba wannan shi ne kawai sakon da gwamna yake jawo hankalinmu a kan shi mm. amma yana ganin kamar ba a fahimci sako mai daraja gwamna ba ne ai to yanzu a matsayinka na farfesa kuma shugaban wannan kwamiti a me za ka ce ka sa mutane su gane ka san abun nan da ake magana shine akwai kasashen da suka fi mu laifuka suka fi mu abubuwa da yawa matasa suna cewa a ah, to su ya wayancan ba su ciwo ba sai mu ne za a ce a Najeriya Kamar gwamna a ce ce haka ai ai ai shi Allah shi yake jaraba wanda ya so lokacin da ya so kana iya kai laifi Allah ya kyale ka kana iya kai laifi Allah ya kama kana iya ba kai laifi ba a jarrabe ka ba wai gwamna na cewa dole dole wannan sankarau da ake ba Hmm. don saboda an yi wani abu ne magana hmm. ce ta zo cikin magana kamar yadda kowane malami ba shi ya fara faɗa ba malamai sun yi ta karantarwa hmm. sun yi ta faɗi wannan magana amma ba a taɓa cewa don mi ba ina ganin kamar ba a fahimci sakon ba ne. to yanzu daga karshe mutanen gari me zaka gaya musu a game da wannan ciwo da yadda za su kiran da kuke da shi domin ku ga cewa haƙa ku ta cimma ruwa da abin da gwamnati take su kuma mutane me za su yi da ya kamata. kiran da muke da shi shine kokari da gwamnati take yi da kuma gwamnatin tarayya a ga cewa an ba da haɗin kai domin haƙa ta cimma ruwa kamar yadda na ambata gwamnati ta bada makudan kuɗi a samar da magunguna tun lokacin da wannan ciwo ya shigo a wannan jiha ta mu duka sarakunan mu da kwamishinoni da special advisors da 'yan majalisar da duk manyan ma'aikata na gwamnati ba wanda ke zaune kowa yana cikin lugu da sako na ƙauyuka domin ganin an faɗakar an ja al'umma hankalin al'umma akan tsafta akan kiyaye muhalli domin ganin cewa an guje ma wannan cuta kiran da nake shine a bada haɗin kai yanzu maganin da an ka kawo mana na rigakafi ya kusa biliyan biyu da wani abu to wanda ka ga idan mutane ba su ba da haɗin kai ba duk yadda aka so a taimake su to taimakon zai wahala a kula da abin da masu kiyon lafiya ke kiran mu na hulɗa da majinyata da yadda ya kamata a yi ta'ammuli da sauran jama'a da kuma gada a rika rufe tagogi da duk dai kiraye kiraye da ake wannan shine abin da muke kira zuwa gare shi. to mun gode sosai farfesa Allah ubangiji kuma ya kyauta na gaba. Allah ya saka muku alheri Allah ya kore mana wannan musiba. amin amin. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Kafin mu je ga likita akan maganar alaji ko martanin da jiki kan maida na alaji, bari mu ji wannan saƙon. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko. Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su eh, atishawa da kisin wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani da wani ko dan da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garkuwa jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki Ki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai shawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace shawararsu domin muna ganga wannan ciyon baya taba mu in muna ganga wannan ciyon baya to masu iya magana ne suka ce in kunne ya ji ganga jiki ya tsira to Allah ya sa mu dace kuma ya sa mu ji din to muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa wanda yana likita ne a asibitin Wuse district da ke garin Abuja dan jin menene allergy ko kuma martani a Hausa kenan martanin da jiki kan maida bayan shakar iska ko kuma samun wani nau'in abinci a cikin sa ko da yana abin ma bashi. shi eh, ko ma wani ma za ga dabba zai kalla kawai shikenan sai jiki ya kama abin nan akwai wanda na sani ma, gece bai sanya gani yana jina ya sani <laughs> Salamu alaikum, Dakta. Alaikum salam. Yawwa, kana jin mu? Yawwa, kana jin mu? Eh, ina jin kamar ina ɗan oh, eh na ji kamar ya dan kumbura murya haka ah, idan ka kalli mm-hmm. wayar idan tana kan hands free ka matsa ya fita zaka ji ta da dai <laughs> yawa muryan ka ba yayi wani yana kamancin can ciki ba eh. kana jin mu sosai Eh ina jin. Yawwa to yayi ina ga yanzu kaman ya bude sosai. Mm. Kuna ji na yanzu? Raɗau dakta radau mm, mm, Yawwa to muna magana akan alaji. Ok. Ina ji. Yawwa wace shimfiɗa za ka yi mana maganar alaji da muke na maganar jiki ya karɓi wani canji da bai so sai kawai ma mutum bore. Hello? To ina ga fa likita sai mun sake lalubo shi ko? Hello? eh to ina ga <laughs> mun rasa shi ai matsala yau eh, na ga injiniya ya dukar da kai Usman game da <laughs> mm. alaji din nan akwai wani ma da nake eh, nake karanta labarin shi mm. eh, matarsa wai tana da ita wani tana jikinta bai son shi a ah, bai san shi mutumin bai san shi ba ta iya taba komai ba ko eh. in ba wai yan uwanta da jini ba jikinta ba wannan wata ah. baturiya in ta haɗu da eh, eh, mutane ta haɗu da mutane jikinta bai wannan ah, iskar ma wannan san da yake mutane suka haɗu dole za a shaƙe suka daya za a ji jiki zai yi wani abu daban haka mm. to ina ga gashi nan ana da lalubar likita ku yi hakuri masu sauraro yasa muke dan ƙara bayanin mu abin da muka sani ni dai ba zan boye mm. miki ba Maryam mm. sai da nazo ƙasar nan ko in sai da nazo Amurka muna magana ma da Nazir da Safi mm-hmm. duk sai da muka zo muka san wani menene alaji ni sai an ka daki a shawara ka kai gaba shikenan sai kai mura mura eh, ko kuma ka ga jikinka na kaikayi kawai sai eh. ga wani rudi kamar ni ka sani ko na dade ina eh yau to ina ga Julie ta ce mun samu shi eh to hello hello yauwa to kana jin mu yanzu yawwa muna magana akan alaji wato yadda mutum zai ci wani abu ko ya shaki wata iska ko ya ga wata dabba kawai sai jikinsa ya bore yaya me zaka fara shimfiɗa mana akai mutane ba su san me muke magana ba dai kwatancen da muka suke ɗan ganewa to shi ciwon alaji wani nau'in ciwo ne wanda yake in ɗan adam hmm. yana mai da ga wannan network ɗin fa sai a hankali yau eh, eh, yawa ina jin ka kuna ji yanzu eh, yawa yanzu ina jin ka in ka cire shi in yana kamar hands free ko yana mamaye kai shiga hands free to in ka cire zaka ji yayi clear. ok yanzu it's ok ya yi ko eh, yawa kamar kana kusa da mu <laughs> to yawa to muna jin ka shi ne wanda ke addaba bil'adama a yanayin da wata kwaya mm. ta cuta ko kuma wani abu wanda yake jikin baya son sa mm. to sai jikin ya kasance ya mai da martani wato ya yi reactive mm. to shi wannan abun yana kasancewa a cikin abinci ne ko a cikin iska ne ko kuma a cikin jininsa ko kuma a'a wani yanayi ne na rashin lahiya wanda yake wannan kwayar cutar tana haddasa da shi wannan abin sinadarin wanda ake cewa allergen wanda shi jikin bil'adama yana mai da martini wato yana kamar yana yakansa mm. to yana yakansa ne ta hanyar ya samar da waɗansu sinadarai hmm. waɗanda suke za su tinkari shi wannan alaji ɗin bakon abu da shigo cikin jiki hmm. to ya danganta da inda abin yarwa kana hmm, idan a jiki ne a fata sai ga ta yi kumburi ko ta yi samiya ko bugun iska da ake faɗa ɗin nan ta kumbura tana gaigai. in a cikin huhu ne sai mutum ya fara tari ya fara yi kamar irin ciwon asma asma haka to ba inda ba ya iya la'ajin bil'adama. Eh, to akwai yanda misali mutum zai yi ya ce to ina ne zan bi in gane cewa wannan abin in na ci mm. zai saka mun wannan kaga ko wanda ake cewa uh, lactose intolerant eh. ba sa eh, iya kamar ni na sha madara sha madara mm. eh, kamar misali madarar shanu da ake sha kawai sai ta lalata mun ciki ko kuma ciki na ita ciwo mm. amma akwai wanda in na sha kuma yau da suke cewa dan wanda ba ta da wannan lactose a ciki shikenan lafiya lau nake mm. shan madara yawwa eh to irin waɗannan masu abin nan matsala da shan madara suna akwai wani sinadari ne wanda jiki ke yi wanda ke narka da madara to su waɗannan mutanen jikinsu baya iya samar da shi ana ce da shi lactase shi ne ke narkar da lactose ya mai da shi glucose daga lactose to wannan duk nau'i nau'i ne na sakari wanda jiki zai iya amfani da shi waɗanda ba su da wannan sinadarin na lactase to su ne idan suka sha madara sukan yi zawo. Mu ne na. wannan abu yana aukuwa ne a cikin ciki. <laughs> Ba shi kaɗai bane akwai abinci ma mm. na abinci mm. wanda ke da wani sinadari na gluten. Mm. Idan wanda ke da wannan nau'i na alaji ko na ciwo ya ci wannan abincin da ke da wannan zai dinga zawo ya yi rama da sauransu. Shi me wannan gluten ɗin? Ana samun shi a cikin kamar alkama a cikin bali abin nan kenan sha'ir da sauransu mm. yana yana wani eh. aiki a cikin jiki ne misali ga wanda yake iya karɓar sa din eh, shi wanda yake karɓar in ya ci abinci wanda ke da nau'in wannan mm. gluten ɗin mm. to zai samu matsala wanda ke da matsalan ciwon na alaji na wannan nau'i na abinci Eh. a yawancin mutane kama bakaki ba su da ba su fai wannan ciwon ba eh. an fi shi gani a fararen mutane eh, yanzu misali a najeriya ana samun irin waɗannan abubuwa ana samun masu wanda ba su son madara lactose intolerant akwai shi da yawa amma na iska da ake shashaka mm. kamar na ga sai a turai ne fi yawa ko yaya eh akwai da yawa waɗannan eh Wani kawai da wani iska buge shi kawai sai ga duk jikinsa kawai ya kumbura eh To likita ni tambaya ta. Kuma da kai. Mm, tambaya ta likita ni. keriya kenan. Oh, urticaria. Oh, mm-hmm. Ni likita tambaya ta kaman ka ga kaman in mutum ya ga abu sai tsiga jikin shi ta tashi haka. Mm, irin kamar jikin shi biyar haka in mm. kaban ka ga abu ko ka irin ka je wuri ko ka shaƙi abu sai ka ga jikin ka yar. to shi ma alaji ne ko kuwa a shi wani abu ne daban alaji ne wannan yawan tsananin kyama ne ko ana da shi fobia. Mm. Oh, ni kyama na tsoron abin eh in ka kyamaci abu da kagan sai ka tsafi ka ji ga jiki ya tashi haka mm. Mm. wannan ba alaji bane ni kaman kaman ni in baka na gaya maka na sai in ba ka dariya in mutum yana shan rake kaga ni ina shan amma saboda san kai in wani yana bare eh. rake a kusa da ni irin ya jarken nan eh, baka ji tsir a jiki bare <laughs> rake in wani yana yin ni eh, ba na jin amma ah, likita yanzu zaka gani a nan kasashen to yamma zaka ga yara da dama su ba su iya cin abubuwa da yawa kamar gyada da sauransu wai me ke ja hakan ne eh alaji din kenan hmm. wannan alaji din da muke magana iri nau'i iri biyu ne hmm. galibin shi hmm. ko wanda yake wani sinadari wanda ke waje eh. shi na kima external allergy ko kuma wanda yake ko kuma sai da shi extrinsic da turanci eh. ko external kuma ko wanda yake daga cikin jiki ne ana sai da shi intrinsic eh. to shi irin wannan allergy din na waje akan mutane suna iya samun alaji din dalilin saduwa da komai kamar a eh. ce fulawa mm. ko wani dusa ko wata ciyawa eh. Ayya, eh, ya ci gaba da Hello? waɗansu suna yi da dabbobin gida kamar mage mm. doki jaki duk haka to tambaya ta ƙarshe da zan ka mm. likita saboda lokaci mm. a wasu suna ganin cewa yawanci kamar irin tsara yara kasu fita wasa karsi waye kullum suna cikin gida hidde su gani ɗaki sai ɗaki tsabtsabin abu ya sa su firar akan kare mishi hannu kiki da ya fito waje ya samu wasu abubuwa kawai sai abin ya reaction wani da gaske ne wannan eh wani lokaci ka kasa da gaske amma ya take a bari yaro ya fito saboda ya saba da yanayin yanayinsa mm. idan ba haka ba ba abin da ba zai abu garko jikinsa wanda ke za su iya haduwa da wannan ababen da ke waje mm. ba za ta ko abin ba mm. yawa eh wanda idan ya girma ya fito yana iya wani abu za su yi masa ta'adi to likita um, yaro ya dinga ah, wasanni saboda yanayinsa da wurin da yake saba da shi. Ok, to uh, likita wani irin taimako ne ake ba ma wani in ya shiga wannan yanayin jikin kai na alaji. Eh. Amma yan sakan dakikoki kake da shi kamar uku ko biyar. To, babban abu ne akwai abin da ake cewa allergy text. Eh. akwai abubuwa da sun fi ɗari eh. wanda za a maka allura su kaɗan kaɗan kaɗan da sunayen su duka. A takaice dai zo asibiti. Da asibiti zai wurin zai kumbura. To a takaice dai a zo asibiti? da wannan da wannan da wannan. Za a iya zuwa asibiti in an ji alaji? eh kware kuwa mun gode sosai Dr. Salihu Kwaifa ko da irin alaji kake da shi da ko To, ai likita lokaci ba zai bamu bai zukan a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Ya safi na ta so dai. To, ni Usman Ahmad kabar da fatan za a kiyaye game da magana alaji da aka yi sai Jul lizard Gresham ita ce wadda ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Aidin Utko sai ni nake cewa mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. Tayi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace